Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba goma ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz wasu hare-haren da Isra'ila ta kai sun hallaka gwamman mutane a zirin Gaza. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da shugaban filistini mahmud abbas a yau laraba sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky zai kai ziyara lithuania a yau laraba inda ya ce zai gabatar da batun tsaro shiga kawancen kungiyar neto da kungiyar tarayyar turai kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar sun koka kan yadda faduwar darajar naira ke shafar harkokin kasuwancin su. Faduwar nan ta naira yana taba muna kasuwanci yadda da ba a tsammani saboda buwar ka ga farashin naira ya faɗi in ka gusa sayan kaya abin zai sha yana illa sosai tunda kananan 'yan kasuwar sun fi taba ma kwarai sama ga manyan 'yan kasuwa. Sannan za ku ji irin matakan da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ke ɗauka wajen dakile ta amali amfani da miyagun kwayoyi. idan ka kawo bayani na sirri na abin da yake faruwa na irin waɗannan har kai mu ga nasarar a daƙile irin wannan abu to akwai ɗan kyauta da muka yi wa mutum a sirrace shi ma kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasara da mail hikaya ya shirya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Masu sauraro salamu alaikum da fatan an wuni lafiya kai labaran duniya. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai sun hallaka gomman mutane a zirin Gaza yayin da take kai sabbin hare-haren jiragen sama a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce dakarunta sun afka ma wurare 150 da suka auna a yankin Magazi wanda ke yankin tsakiyar Gaza da yankin Han da ke kudancin bangaren Falastinu. ta bayyana waɗanda aka kashe inda da 'yan ta'adda ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar hamas a gaza ta ce mutane saba'in ne aka kashe sannan wasu ɗari da talatin kuma sun samu raunuka a harin da aka kai cikin dare ma'aikatar ba ta bambanta tsakanin fararen hula da mayaka a alkalaman waɗanda lamarin ya ritsa da su ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da shugaban palestino mahmud abbas a yau laraba wuni guda bayan da ya gana da shugabannin isra'ila inda suka tattauna a game da yadda za a bullowa da daddiyar matsalar yankin don warware rikicin isra'ila da falastino blinken ya ce daga cikin batutuwan da za su tattauna a wurin ganawar ta yau laraba akwai batun bukatar abbas da hukumomin Falastino su ɗau matakin yin gyara sannan su inganta tsarin shugabanci hukumar falastino tana iko ne da wani yankin gaza yayin da kungiyar mayakar hamas take jan ragamar al'amura a zirin gaza inda isra'ila take yaƙi da a yunkurinta na ganin takawar da kungiyar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara lithuania a yau laraba inda ya ce zai gabatar da batun tsaro shiga kawancen kungiyar nato da kungiyar tarayyar turai hada kai akan tsarin amfani da jirage mara matuka da kuma neman tallafin turai zelensky ya kuma ce zai bayyana godiyarsa ga lithuania bisa irin goyon bayan da take baiwa ukraine tun daga 2014 musamman ma a yanzu da rasha take kai mata farmaki ofishin shugaban wato ofishin shugaba gitanas noseda ya ce baya ga tattaunawa a game da yakin ukraine shugabannin biyu za su yi wa al'ummar lithuania jawabi kana za su gana da 'yan ukraine masu gudun hijira a lithuania Kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Faduwar darajar Naira a Najeriya ta fara shafar wasu harkokin kasuwanci a makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar. Da masu harkokin kasuwanci ke cewa lamarin ya shafe su matuƙa. Da yawa daga cikin ƙananan 'yan kasuwa sun tafka asara mai yawa sakamakon faduwar darajar kuɗin na Naira. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadez. faduwar darajar naira da ake fuskanta a najeriya ya fara kawo cikas a cikin harkoki na 'yan kasuwar nijar da suke mu'amala da ita wannan naira domin saye da sayarwa a tarayyar najeriya lamarin da yasa al'amura suke fuskantar kuma baya ta fannoni da dama alhaji abubakar shugaban 'yan kasuwa ne a arewacin nijar faduwar naira faduwar kasuwa ce gaba daya saboda naira ce ake saye kuma da ita ake sayan kaya yan kasuwar su suke da kaya wanda daga nan cin nijar kin cike dauka suke kaiwa kan dan suka saida da naira wannan waduwar da aka yi kai dan kasuwa ko kana nijar kenan duk yanda za a yi dan kasuwa shi a cikin matsala yake in naira tana sauka matsalar faduwar naira ta fi shafar kananan yan kasuwar kai tsaye inda wasu daga cikin kananan yan kasuwar ke duba yiwuwar jingine kasuwancin su Musa Sabitu shi ne shugaban kungiyar kananan yan kasuwa agadez nan ta nera yana taba muna kasuwanci hero da ba a tsammani saboda duk ka ga farashin nera ya faɗi to in ka zo sayan kaya abin zai yi tsada yana yin illa sosai tunda ƙananan yan kasuwa su fi taba ma kwarai sama ga manyan yan kasuwa saboda in ka ɗauki ne jira yan kasa ta kashi eh, ɗari kashi tamanin da wani abu duk ƙananan yan kasuwa ne kenan da haka zai yi mana illa bisa ga tattalin arziki bisa ga eh, cuɗanyar juna da muke da Nijeriya zai haifar da tsadar kaya masana tattalin arziki arziki irin su mala aminu ibrahim na jan hankalin 'yan kasuwar da su samar da wani shirin da za su tsira daga kariyar tattalin arziki duba da irin tasirin da tarayyar najeriya ke da shi a nijar ta fuskar kasuwanci 'yan kasuwa wayan gana nan nijar kasuwancin da duk suke yi kamar kaso 80 yana zo mu ne daga najeriya naira ta faɗi to kenan kaga dole ne sai ya ka cikas a nan kusa 'yan kasuwan mu nan wajen kenan kamata ya su dauki mataki su mai da hankali su san wata ake ciki su shiga karatun tanis saboda faduwar naira su kansu za ya taɓa su sosai najeriya ai uwa ce ga duka wasu kasashe na afirka saboda duk yawanci yan kasuwar da ake abin amfana da su suna da alaka can wajen in dai yan kasuwa ba su tashi tsaye ba dole ne sai sun fuskanta kare arziki sai dai yayin da yan kasuwar ke kokawa kan wannan matsalar ta faɗuwar darajar naira wasu kuma amfani suke da wannan damar domin zuwa sayan kayayyakin da ake samarwa a tarayyar najeriya halid mahmud murya amurka daga agadis jamhuriyar nijar A gaida Hamid Mahmud. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji irin matakan da hukumar NDLEA ta Kano ke ɗauka wajen hana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Kimanin mako ɗaya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi. an sallami shugaban jam'iyyar adawan koriya ta arewa lija myung daga wani asibiti a seoul shugaban jam'iyyar democratic party ya faɗa a wa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai masa zai zama sabuwar wato zai haifar da sabuwar dangantakar siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare jim kaɗan bayan da ya fito daga asibitin ƙasa na jami'ar seoul ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo ƙarshen adawar siyasa da fada da ya mamaye al'ummar koriya a 'yan shekarun nan a ƙarshe jakadan taiwan a amurka a jiya talata ya gana da kakakin majalisar amurka mike johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta taiwan biyo bayan wani gargaɗi mai ƙarfi daga beijing amurka ita ce a duniya ta fi baiwa taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin yankin da china ta yi amanna cewar yana ƙarƙashin ikonta alexander yu ya kama aiki a wannan sabon mukami a watan da ya gabata ne bayan wato bayan maye gurbin hasio bikim wanda ya zama wato wanda yanzu yake takarar neman kujerar shugaban kasar taiwan a zaben kasar da za a yi a ranar asabar mai zuwa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahoton mu na biyu yayin da ake ci gaba da samun korafe-korafen yadda ake ganin matasa mata da maza a cikin 'yan kwanakin nan na ta'ammali da miyagun kwayoyi a jihar kano babban jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa reshen jihar kano abubakar idris ahmed wanda aka fi sani da sadiq ya yi mana ƙarin bayani irin matakan da suke ɗauka wajen daƙile wannan mummunar ta'ada da ta'addaba al'umma To alhamdulillah korafe-korafe um, ina ganin za a iya saka shi kamar ɗaya daga cikin hanyoyi ne na ci gaba na samun nasara a wannan yaki da ake abin da sana faɗa haka shi ne da farko yawancin mutane suna abin da mutum yake cewa wajen in denial akwai matsala amma mutane da dama suna abin ba sa so su fit da shi bari har a samu a gane cewa akwai matsala a magance shi to alhamdulillahi shiri na musamman da babban jami'in mu na ƙasa brigadier jiran muhammadu umaru ya kaddamar na wannan faɗakar da jama'a wanda ya kirawa da wato war against drug abuse wani shiri ne wanda yake karfafa wa mutane gwiwa musamman iyaye ya karfafa musu gwiwa wajen tabbatar musu da cewa idan suna da irin waɗannan matsaloli da yake damunsu ga wurare da za su fito inda za su iya samun neman a za su iya samun taimako dan a magance musu irin waɗannan matsaloli to wannan shiri da aka yi ya kara da idan ya cewa ƙasa baki da wanda ya sa yanzu kusan ko ina da ina za ga mutane suna da ƙarfin gwiwa fitowa na farko kamar iyayen da suke da yara da suke cikin waɗannan matsala suna da ƙarfin gwiwa fitowa saboda sun san akwai wuraren da za su samu a taimako sannan na biyu kuma unguwanni da sauran al'umma waɗanda suke ganin irin matasan da suke ta'amali da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi su ma suna da ƙarfin gwiwa fitowa su kawo mana bayanai na sirri wanda za mu yi amfani da shi domin mu daƙile safarar irin waɗannan miyagun kwayoyi sannan na uku akwai ƙungiyoyi da dama musamman a ce irin ƙungiyoyi na unguwanni wato kamar kwamiti kwamiti ko vigilante vigilante da irin ƙungiyoyi na direbobi da sauransu wanda su ma sun ankara su ma sun fito suna taimakawa wajen ba da ah, rahotanni na musamman irin ah, wuraren da ake samu a shigo da irin waɗannan kayayyaki cikin kano ah, musamman da makamancin haka to shi yasa yanzu abin ya gudu ya fito sosai saboda irin tsari da muka canza kuma ya zama na har ila yau mutane za su kawo mana bayanai na sirri akwai mutanen da ake dan saka musu yawa idan ka kawo bayani na sirri na abin da yake faruwa na irin waɗannan har kai mu ga nasarar daƙile irin wannan abu to akwai ɗan kyauta da muka yi wa mutum a sirrace shi ma ka yi maganar cewa kuna kokarin hana shigo da ita kwayar kanta wanda yana ɗaya daga cikin matakan da kuke ɗauka to amma har ila yau akwai wasu korafe-korafen da ake yi na cewa idan kun kama irin waɗannan mutane daga baya kuma sai a ji shiru ko me ke faruwa akwai abubuwa da dama da suke faruwa a shiru da mutane sukan ji ba wai shuru da na cewa in an kama mutum magana ya mutu shi shikenan ba a'a daga zaran muka kama akwai inda mu karfin doka ta bamu ikon inda za mu yi aikin mu musamman a ce idan muka kama mai laifi ya kama shi da kaya muka gama binciken mu to bayan mun yi binciken nan muka gurfana da shi a gaban kotu ne to da zaran mutum yana gaban kotu ba mu da wani hurumi da za mu yi wasu shela ko wasu jawabai ko wani bayanai game da mutum na har sai bayan kotu ta yanke mishi hukunci an yi mishi ɗauri to shi ne irin wannan ne muke da kafa kuma da za mu iya bayani akan cewa ga abin da ya wakana babban jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa rashin jihar kano kenan abubakar idris ahmad a hirar da ne da shi Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu rabar da dawa sabon shirin Arewa a yau, wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba halin da aikin rijiyoyin mai na Kwalmani a tsakanin jihar Gombe da Bauchi suke ciki tun bayan kaddamar da su da tsohon shugaba Bari a Bariya da aka yi kwantar da caccakar rashin cimma nasarar samar da wutar lantarki a Mambila. Hakika samun fiye da ganga biliyan ɗaya na ɗanyen mai da ma'aunin iskar gas fiye da biliyan ɗari biyar a rijiyoyin ya karfafa fatar ilahirin arewacin Najeriya cewa yankin zai iya gogayya da kudanci a wajen cinkaho da arzikin fetur. shugaban kungiyar gwamnonin arewa muhammadu inuwa ya haya wanda ya gana da shugaba tinubu kan batun aikin nan ya ce zuwa yanzu dai an manta da aikin Of the Ba NNPC and her partners finally broken the date record by confirmation. bayan kaddamar da rijiyoyin da tsohon shugaba buhari ya yi jam'iyyar apc ta sanya wannan a cikin manyan nasarori a kamfen din babban zaben 2023 jami'an kamfen na amfani da batun na man arewa wajen mai gurbin rashin cika alkawarin samar da wutar lantarki daga tsaunin mambila da haɗin gwiwar bankin nelson na ƙasar sin in za a tuna a lokacin tsohon ministan lantarki sale mamman ya ce ko share filin samar da lantarkin ba a yi ba eh to haka ne kamar yadda ka faɗa to amma cikin ikon allah yanzu mun fara da idan allah kuma ba za mu tsaya ba sai mun je ƙarshe wannan shine abin da ake ciki wato abin da ake faɗa injiniya farkon fara da ka karɓi wannan aiki na minista ta nuna kusan baka samu komai ma a ƙasa akan wannan aiki da aka daɗe ana labarin sa ba ai babu ma filin mutum ma babu ba ba a ma samu filin ba babu ita to amma cikin ikon Allah yanzu ita gwamnatin jiha ta Taraba ta ba mu fili mun karba mun kuma ba mun kuma fitar da ladan cewa a je a nuna mana ina ne wajen yanzu maganar da take da kai ana nan ana aune aune za a fitar mana da filin da za mu zo mu yi wutan mambila to me za a ce yanzu gashi da Allah ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya baka wannan aiki na ministan wuta kuma daga jihar taraba kake wannan yanki inda mambilan nan eh, ke da zama za mu iya cewa shin wani albishir za ka yi yan najeriya cewa za ka za ka yi aiki nan tsakani da allah eh, albishir da zai ma yan najeriya kenan an fara kuma shi yana ɗaya daga cikin manufofin shugaban ƙasa cikin ikon Allah yana so ya tabbatar da cewa wannan maganar mambilan ta zama gaskiya kafin ya bar kan kan kan kuma in Allah yadda an fara kuma na san duk wani goyon bayan da nake nema a yanzu dai yana bani kuma komai na tafiya insha Allah cikin ikon Allah za mu cimma burinmu da abin da muke so kafin a ce karshen wannan mulkin nan nashi akwai labarin da muke da shi cewa akwai yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin najeriya da bankin nagrin na kasar sin shi wannan yarjejeniyar tana nan kan wannan aikin wutan tana nan ai sun jira kawai suke mu ce musu ga fili ku shigo ita ce muna tana tabbatar da cewa wannan gwamnati ta shugaba buhari gwamnati ne wanda take insha Allah duk inda ta ga gaskiya yake tana wannan gudun kuma duk in za ka fita ka nuna mata ga gaskiya yake da gamsar da ita to tana da rage ta ta yi wannan abin da ya kamata Inji na injiniya salimu mamman gode kwarai shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Shugaban kungiyar gwamnonin na Arewa Muhammadu Inuwa ya haya na Gombe ya ba da tabbacin za su ci gaba da bin kadun aikin samar da ɗanyen ma. To alhamdulillah magana ni a gazato na tunana. Amma dai an samu akasi saboda ba ɗauki abin da muhimmanci ba. Saboda me? In ba za ka manta ba tun a watan Agusta na 2022 shugaba Buhari a yana shugaba da sauran makaraban waɗanda suke shugabantar hukumar kula da tattalin mai wato nnpc da kuma waɗanda suka ce an kawo su za su zo su zuba jari za a yi aiki a gurin na a yi matatar mai a yi gidan yin taki a yi gidan eh, ba da wuta duka a haɗa guri guda kuma a lokaci kaɗan a faɗin su cewa a cikin shekaru biyu to yanzu ya mun shafi shekara guda dindi tun da muka tafi gurin ban tsama ko wanda ya sake taka kafarsa ya je gurin don me domin ina ga ita hukumar nnpc wanda in ka bi tsarin mulkin najeriya a yanzu ita kadai ce take iya ba da oda ko ta sa abi ko ta hana ko a yi harkar tattali na arziki da ya shafi man fetur kuma dai ga man nan amma abu dan kaɗan da aka ce sun gwada sun tura kansu suka ce an samu fiye da ganga miliyan dubu to amma yanzu gashi har ma man yana nema ya zamanto duniya ma ta ja daga nesa da shi mu ko ba mu sarrafa na mun yi amfani da shi ba wannan ne shine tsarin da nake ga cewa akwai bukatar mu canza doka don ba zai yiwu ana da tattalin arziki kana da ma'adinai kana da man kana da filin noma kana da eh, eh, al'umma sannan kuma ka zanna a cikin bakin talauci ba saboda ba a kula an yi aikin da ya kamata ba wannan shine so muna fata iya abun da ake ganin nan to ai kokari a aiki a sarrafa shi domin wai ta faɗin bahaushe a rashin sani kaza ta kwana kan dami muna da mai a nasarawa muna da shi a bauchi muna da shi a gombe akwai shi a bakin tafkin chadi akwai shi a nasarawa akwai shi a can niger har da wajen sokoto ka ga akwai mai kenan malamala a cikin arewacin najeriya na kenan to tun da ana mana ganin kaska muna rabe muna ɗiban na waɗansu tun daga namu a sa himma muna ai za a fi samun daidaito ma na zamantakewa a najeriya idan ko ina yana da wannan ana amfani da shi amma muka bari kasuwar duniya ta toshe ina za mu kai shi kuma mu ba mu kuma da dabarar da za mu yi amfani da shi kuma yanzu ka ga yadda hankalin duniya ya koma shine a yi kokari a canja su suna nema su koma amfani da wuta maimakon wuta na lantarki ba kuma wannan mai da muka sani muna tono a ƙasa ba muna da kol muna da gol muna da eh, sauran ma'adinai abinda ake sarrafa simintin nan da shi daga obajana kai maganan boko ka tafi a shaka ka tafi sakwato ba dalilin kasan arewacin najeriya na mu zauna a cikin wannan bakin talauci in ba sakaci da lalacewa irin na shugabanci a wasu matakai ba. ya kamata a sabar da shi kamfanin nnpc ya dawo kan aikin nan gadan gadan. ko da na ga shugaban kasa wallahi tallahi na ɗauko masa wannan magana kuma ya ce lalle zai ɗau mataki a kai kuma na ce zan rubuta masa ya kai masa a rubuce don ya kasance ni kuma ina da hanzari da hujjar da zan iya kare kaina in ma wani ya tuhume shi a ko ya tuhume ni a kai saboda haka akwai bukata a zabura yanzu damuwa ta musu yawa a fannoni da dama ba lallai su hankali akan wannan ba kuma fa wannan guri din yana cikin mallakar hukumar eh, nndc wadda mallakar jihohin arewa najeriya ne musamman ne inda nake a gombe oml 809 da 810 wannan mallakar nndc ne to amma an yi kadarko an hana su gaba an hana su baya wannan ba daidai ba ne musamman a zamanin da muke shugabannin gurin da su mayan arewa din ne wato daga wannan tsayawan da duk wanda misali murnarsa ta koma ciki ne ya kara addu'a don saboda kuna ɗaukar matakan ganin abubuwan sun ci gaba yadda ake bukata to mu muna yin namu amma an ka gama naka idan wanda yake gaba da kai ko kuma wanda hakkin ne ya hau kansa yayi bai yi ba to ya za ka yi ai ba da za ka yi sai ka zanna kai kallo na je na je ba abin da ban yi akan wannan na je gurin eh, shugaba buhari eh, lokacin yana mulki sau da dama na je nndc na je nnpc mun zanna da gwamnan bauchi mun zanna da sauran gwamnoni muna duba yiwuwar a wannan abu saboda muna ga zai iya kawo mana maslaha wani samun zaman lafiya tsakanin kudanci da arewacin najeriya idan ma har aka samu ko wannan mu kai to saboda haka ni ina ga kamar wannan abu abu ne muhimmi ba kuma na inuwa bane ba na gwamnoni bane kaɗai na al'umma ne duka saboda haka akwai buƙatar a ɗau mataki na gaugawa sanin cewa shi tansaran da aka ƙaddamar da wannan aiki shi shugaba bola ahmed tinubu ya je kuma ya yi alkawarin cewa zai ci gaba da inda buhari ya bari domin a samu tabbatar da wannan saboda haka ina daɗa tunatar da shi ina daɗa tunatar da hukumar nnpc ina daɗa tunatar da al'umma sai mun haɗu fa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun aminta da juna mun yi abin da ya kamata sannan shine kuma yanayin canji zai zo mana a sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe ma dawo da sabon shirin wanda in allah yarda shine zai zama na karshe a jerin shirye-shiryen arewa a yau a madadin murar amurka ni na sura da hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala sai sai kudin himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya A gaida Nasiru Adam El Hikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko sako ne daga naziki Ibrahim Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruk Mahe Karoga Sokoto. Suka ce tawagar Super Eagles ta Najeriya don Allah ku sanya kishin ƙasa yayin da kuke buga wannan wasan wanda za a yi a ƙasar Cote d'Ivoire domin yanzu duniyar ƙwallon ƙafa tana auna Najeriya ne da yadda sakamakon wasan zai kasance. Allah ya bar wa Najeriya sa'a. Amin. Sakon Haruna Muhammad ya ce hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku tashi tsaye wajen ganin kuna ganowa gani da hukunta masu aikata laifin fyaɗe duba da ganin yadda lamarin yake ƙara yawaita a ƙasashenmu. wannan sakon kuma cewa ya yi baiwa sanatoci miliyan 200 da baiwa 'yan majalisar wakilai miliyan 100 da shugaban najeriya Bula ahmad tinubu yayi don gyara mazaɓinsu hakan abin a yaba masa da fatan ba za a yi rijiya ta ba da ruwa ba goga ta hana sako daga yusuf mai da gwalolo da alasan kela su bauchi sakon haɗin gwiwa daga sulusuma da da magaram da isuhu makirima da tare da Ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka sai kuma haɗari ne kwamfuta mai yama suka ce salam voa hakika cin nasara da kasar mu jamhuriyar nijar ke yi a kokarinta na magance matsalolin fitocin miyagun kwayoyi wannan abun murna ne da a yaba wa gwamnati da jami'an tsaron mu na Niger. domin jajircewar su ce ta kai mu ga wannan matsaya da fatan za su kara himma wajen kawar da wannan muguwar ɗabi'a da wasu daga cikin mutane suka runguma musamman ma a ƙasar mu ta nijar saƙonmu na ƙarshe ya fito daga sani ne Olalande Yalwa Yawuri ya ce muna maraba da rage masu yi masa rakiya a kasashen waje zuwa da kaso 60 da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi ganin cewa in har mutum yana son ganin canji to ya kamata ya fara ne daga kansa. Ta masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. ku. A gaida Zahara Aminu Fage, yanzu agogon ma'anan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti ashirin da shida yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen wasu hare-hare da Isra'ila ta kai sun hallaka gomin mutane a zirin Gaza. yayin da take wato yayin da take kai sabbin hare-hare na jiragen sama a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce dakarunta sun afka ma wurare 150 da suka auna a yankin Magazi da ke yankin tsakiyar Gaza da yankin Kanyunis da ke kudancin bangaren Filistinu. Ta bayyana waɗanda aka kashe ɗin da 'yan ta'adda. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Filistinu Mahmud Abbas a yau Laraba wuni guda bayan da ya gana da shugabannin isra'ila inda suka tattauna a game da yadda za su bullowa da daddiyar matsalar yankin don warware rikicin isra'ila da falastino blinken ya ce daga cikin batutuwan da za su tattauna a wurin wato na ganawar na yau laraba akwai batun bukatar abbas da hukumomin falastino su ɗau matakin yin gyara sannan su inganta tsarin shugabanci. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Lithuania a yau Laraba inda ya ce zai gabatar da batun tsaro shiga kawancen kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai haɗa kai akan tsarin amfani da jirage mara matuƙa da kuma neman tallafin Turai. Zelensky ya kuma ce zai bayyana godiyarsa ga Lithuania bisa irin goyon bayan da take baiwa Ukraine tun daga 2014 musamman ma a yanzu da Rasha take kai mata farmaki. kimanin mako ɗaya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi an sallami shugaban jam'iyyar adawar koriya ta arewa lee jae daga wani asibiti a seoul shugaban jam'iyyar democratic party ya faɗa ya wato ya faɗa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai masa zai zaba zai haifar da sabuwar dangantakar siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare jim kaɗan bayan da ya fito daga asibitin ƙasa na jami'ar seoul ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo ƙarshen adawar siyasa da faɗa da ya mamaye al'ummar koriya a 'yan shekarun nan jakadan taiwan a amurka a jiya talata ya gana da kakakin majalisar amurka mike johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta taiwan biyu bayan wani gargaɗi mai ƙarfi daga beijing amurka ita ce a duniya ta fi baiwa taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diflomasiya tsakaninta da tsibirin yankin da china ta yi amanna cewar yana ƙarƙashin ikonta. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da kuma Juli Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.